Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga shafin jaridar BBC Hausa, rahoton na cewa muna so a dakatar da sanar da sakamakon zaɓe in ji kwamitin yaƙin neman Alhaji Atiku Abubakar. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Atiku Abubakar ya yi fatali da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na Najeriya da aka ci gaba da fitarwa, ya yi kira da a ayyana zaɓen a matsayin wanda bai kammalu ba. a cikin wata sanarwa da kwamitin ya fitar wanda ya samu sa hannun mai magana da yawun ta Dr. Daniel bawala inda ta ce hukumar zaɓe ta dakatar da karɓa da kuma sanar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da take yi a halin yanzu. Daniel ya ce a dakatar da karɓar sakamakon ya zama tilas don shawo kan matsalolin da jam'iyyu suka yi ƙorafi a kai. dangane da rashin amfani da na'urar bbas da kuma kasa tura sakamakon zaɓen zuwa shafin INEC. Sanarwar ta ce abin da ya kamata INEC ta yi a yanzu shine sanya sabon ranar gudanar da zaɓe a wurare da aka fuskanci matsalar tare da tabbatar da cewa an aika sakamako zuwa shafin yanar gizo na hukumar zaɓe. sanarwar kwamitin ya ƙara da cewa a soke dukkanin sakamakon zaɓen da aka sanar har sai lokacin da aka aika sakamakon da aka tattara a rumfunar zaɓe zuwa shafin INEC. Kwamitin ya kuma ce INEC ta fito ta yi wa 'yan ƙasa jawabi kan sahihancin zaɓe da ta gudanar don samun ƙwarin gwiwa daga 'yan ƙasar da ma al'ummomin ƙasashen waje. a nan muke addu'ar ubangiji Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka kuma zaɓa mana shugaba na gari adali ka haɗa kawunan mu amin summa amin